látara pé ọlọ́wọ́n bá sẹ́ ẹ̀mí wa kò lẹ́ni láti tó jimami jímọ̀ mi láyé ọkádàra pé kí ọjọ́ jímọ̀ mi kò túbọ̀ wá láyé àti ní ààyè kí ọlọ́wọ́n bá kó jẹ́ ká ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ jímọ̀ láyé pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ arziki àti imani àwa ń ṣe àsàlátù ìkẹ́ ọlọ́run àti ìgẹ́ rẹ̀ kọ́mọ bá anábíà muhammadu sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo àwọn ará ilẹ̀ rẹ̀ lápapọ̀ àti gbogbo àwọn sàábé láìdá ẹnìkan sí nínú wọn insha Allah mo rò pé àkọlé khutba wa tèní òun náà ni hakikatu duniya kí ni nǹkan tó tẹ́ ń jáyé gan kí ni pàtàkì ayé gan tá bá ń sọ pé ayé tá wà ń bẹ̀ yìí kí ni nǹkan tó ń jẹ́ bẹ̀ àwọn wá lè sàlàyé báyé ṣe rí àdẹ̀ ní àgbékalẹ̀ akátá fẹ́ gbékalẹ̀ nípa nǹkan tó ń jí ayé lẹ́yìn ká padà lọ sí inú alkùránì karim àti àdísà nábi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn mọ̀túnmọ̀ ayé tà wà ń bẹ̀ wọ́n ká sá ń sẹ̀mí ni àwọn ẹlòmí ń gbé ayé síbi táyé òde ẹlòmí dẹ̀ gbé ayé àyà قرآن ọlọ́wọ́ bá ní أنما الحياة الدنيا لعب وله wa lahu ọlọ́wọ́ ما مداجو يقول يسمي لي ìsẹ̀mí يسمي ayé yìí يسمي erémọdé ni ìsẹ̀mí erémọdé ni gbogbo alápapọ̀ pátá nǹkan tó dàgẹ́ bí nǹkan eré ni kìí ṣe nǹkan tó jẹ́ nǹkan òtítọ́ kìí ṣe ọ́dàgẹ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó a ní original dẹ̀ ní fake ohun tó ń jẹ́ ẹgan fún ààrẹ fake ni ọlọ́run bá láyé náà dàgẹ́ bí pé táìmù tí òjò máa ń rọ̀ nígbà tí òjò náà tó bá rọ̀ tán àwọn nǹkan ọ̀gbìn ó àwọn orúgbìn ó gbogbo àwọn ewé ó yóò green yóò dùn rí yóò ní àwọ̀ tó da tó bá di pójò bá dá a wá rí pé gbogbo àwọn orúgbìn pátá wọ́n bá gbẹ gbígbẹ tí wọ́n bá gbẹ yìí ẹ̀kàn rí pé yóò pọn kò ní lágbára mọ́ àpèjúwe léyìí

mbola àpàdà parí ẹ̀ sí àpàdà fàílẹ̀ na níjọ́ kan ilé ẹ̀nà lọ́wà tọ́lọ̀ bá fi wé omi tó so kale láti sáma tàbádẹ̀ tu wọnú suratul Kahf náà a rí pé Ọlọ́run bá tó sọ fún wa pé wadrib lahum mathala al-hayati dunya in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadru'u ar-riyah wa kana allah ala kulli shay'in muqtadira igbe ẹwọ ayé yìí ọdá gẹ́ bí omi ni tọ́lọ́wọ́n bá rọ̀ kalẹ̀ láti sánmà òjò tó ń rọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá ń rọ̀ láti sánmà fún wa ó wá rọ̀ sórí ilẹ̀ kan ilẹ̀ tó jẹ pó ti gbẹ tí ó sí nkankan níbẹ̀ tí ó sí nkan ọgbìn kan lórí rẹ̀ mọ́ ilẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé orúgbìn jáde lẹ́yìn wá gbà náà tó apadà dí gbígbẹ padà ọlọ́run bá ní ayé kò sí ẹ̀kan tó wọ́n bẹ̀ tó jù báyẹn lọ ẹ̀rí pé ayé náà kò sẹ́nìkan tó lógbére rí kúránù àwọn tó dáa gan àná Ibrahim dalé ni anabi adam baban lawa da anabi nuh da anabi musa da pẹ̀lú mẹ́sẹ̀ lólẹ̀ anabi isa da anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tó ń tẹ́ lọ ke, kẹ òun dà lẹ́ni kóra ogun náà wọ́n padà dá ilẹ̀ náà ni àwọn tó dá nìyà àwọn tó ajá àwọn aláburú tí wọ́n lò pọ̀ tí wọ́n lọ yóò nílò kúlò namrud gẹ́bí Qarud, gẹ́bí bukhtanosar gbogbo wọn báyẹn àwọn dà lẹ́ni gbogbo wọn náà padà dá ayé ni ìdínà ni àtọ́ ẹgbẹ́ ayé yìí ọlọ́wọ́ bá ní wà mọ́lá hayatu dúnìyà ìlàmàtà olùgbòròrò ayé yíò jẹ́ kankan ayé yìí sì ṣe kankan tí ó bá ṣe ìgbádùn tẹ̀jẹ́ ìwọ́n náà lónà àwọn sáré pé káàrùwó kábímà káníyàwó tó bá yá wà ní owó yẹn lákàtún adẹ̀ni lápò onílé náà wà á máa sáré

hiya dunya aqallu min al-qalil ipe ilé ayé tó ń wò yẹn ó kéré jù wọn kan tó máa ń kéré lọ ó dẹ̀ yẹpẹrẹ jù wọn kan tó máa ń yẹpẹrẹ lọ wa 'ashiqu adhallu min adh-dhalili ẹn tó dẹ̀ ń wo ayé káàkiri gan fún ààrẹ òun ló fi yẹpẹrẹ jù àwọn èèyàn ó ní tusimmu bi sihriha qawman wa tu'mi ayé yìí yóò ma pẹ̀lú idán rẹ̀ yóò ma di àwọn àkálẹ́tì gbẹ́gbọ́n ti ẹ̀mọ́ gbọ́n kan tí nípa ayé

àláfíà tọ́lọ̀wọ̀n bá fún ọ agbára tọ́lọ̀wọ̀n bá fún ọ bóò ló ṣe fẹ́ lò tó fi ra kìyàmà kò jù báyẹn lọ ọlọ́run bá sọ pé wabtagi fima ataka Allah dara al-akhirah tàbálọ̀ bí surat al-qasas gbàtọ́lọ́run bá sọ ọ̀rọ̀ kàrún nìtàn bọ́lọ́run gbogbo nǹkan tọ́nà bá fún ọ ní ayé owó ní ipò ní ló láti fi ra kìyàmà òjú báyẹn lọ ọlọ́wọ́ ni wahsin kama ahsana Allahu ilayk wọ́n náà sí dáadáa sáwọn èèyàn náwó rẹ̀ fáyẹ̀ bọ́lọ̀ bá ṣe náwó fún fún àwọn èèyàn gẹ́ bọ́lọ̀ bá ṣe ń fún ṣàánú àwọn èèyàn gẹ́ bọ́lọ̀ bá ṣe ń ṣàánú wọn náà ọlọ́wọ́ ni wala tabgi fasada fil ard oní wala tansa nasibaka mina dunya má gbàgbé náà ilé ayé láti pé lu aṣọ tó dáa défìlà tó dá jóúnjẹ tó dá gbélé tó dá fẹ́yàwó tó dá tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀ kí wọ́n dá wọ́n náà rọkọ̀ tó dá ilé kò sí kò sí wàhálà kan níbẹ̀ tọ́lọ́ bá fún ọlágbára wọ́n náà lè ṣeré lọ Dubai ibò ọ̀tẹ̀ ọkàn fẹ́ ṣeré lọ fẹ́ mọ̀ nǹkan tó wà níbẹ̀ ọlọ́bá ní fasiru fil ard àmọ́ bá sẹ́lọ́ ọba níbẹ̀ tọ́ bá kọ́ bẹ̀ gba ó múra lọ kó tó padà wálé wọ́n náà ń jàǹfà nílà ẹnìyàn kéyẹ pọ́kàn sọ pé ọ̀run nìkan ni mò ń wà ọ́ ó wà máa lálàsẹ́ ààrẹ ó máa dàmú ààrẹ náà eléyàn ọ̀rọ̀n nínú ètò Islam ọlọ́wọ́ ni wala tabghi fasada fil ard ọlọ́wọ́ bá ní ẹmọ́ balẹ̀ jẹ́ ọlọ́wọ́ bá ní ẹmọ́ balẹ̀ jẹ́ ayà mi ni wala tusidu fil ard ba'da islahiha ọlọ́wọ́ bá lóhun túnlẹ̀ sí ẹmọ́ para yín sórí ilẹ̀ yìí ẹmọ́ máa dúpọ̀ ara yín ẹmọ́ sàbòsí parí ó túbẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé tàbá wòrà dá òun náà ni pé a rí pé nkankan bẹ̀ tó máa ṣe lọ́la àbọ́túnla tó yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí àyíkàkún òun ni pọ̀ ọ̀rọ̀ nípa islamic calendar zolhijjah lè ní yóò jẹ́ 28 calendar mi 29 ó túnmọ̀ pé oṣù mi ó possible kó bẹ̀rẹ̀ saturday àbí kó bẹ̀rẹ̀ ní ìjọ 1439 ìjìríyà sí

kò sí tọ́kàn náà bá pẹ̀lú 2018 19 20 no èyí tọ́lọ́wọ́ bá kàkún tọ́lọ́wọ́ bá ń lò òun náà ni èyí tà ń sọ yìí adẹ̀bọ́lọ̀ ma láti Muharram Safar gbogbo àwọn oṣù abọ́lọ̀ ma ló kọ̀ rẹ̀ gẹ́bà sí ma January February March April abọ́lọ̀ ma bákaná adẹ̀bọ́lọ̀ gbìyànjú kárí pé a ma ọjọ́ orí wa gan tánkẹ́ ní date of birth bá sí ma ní òyìnbó ọ̀ẹ̀ká ma nínú oṣù ojú ọ̀run bákanáà

agba gba àwọn àwẹ̀ tó wá tu di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú olorun a tún ṣe a tún rán alétí lórí àwọn ojúṣe tó bá ká ṣe nínú osun muharram kí ọlọ́run bá kó gba alẹ́sìn fún wa subhanak allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi waliyus salihin fala udwana illa ala adh-dhalimin mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata a yi masa godiya kuma aka ne mana ya salati zuwa ga annabi muhammadu ra da aminci allah subhanahu wa ta'ala su tabbata a gare shi a yau insha allah zama yi magana mu yi bayani a kan haƙiƙatu duniya menene duniya rayuwar duniya da muke yanzu da muna yi yanzu menene manansa amma da mutum zai yi magana a kan wannan maudu'i dole za mu koma cikin kurani yani Allah subhanahu wataala ya sifanta duniya kuma yani manzo Allah sa sala ya sifanta duniya do yau saka ga wadansu sun sa duniya a kansu kama ba abun da ya ke duniya sai duniya kuma ga wadansu kowane lokaci ai ba ruwan shi da Allah abun da zaka ga da dare kuma da rana yani zai iya samu duniya kuma ba ruwan shi kenan zai samu lahira kuma ainihin duniya ai ba komi ba ne Allah subhanahu wataala ya ce kama ilamu annamal alhayatu dunya laibun wa lahu Allah subhanahu wa ta'ala ce kamar rayuwar duniya ba komai ba ne ba wai wasa na yara kuma na manya kuma bi ma'ana zaka fara ne iri ana, ana wasa da iri toys da abubuwa haka kuma da aka girma kuma a fara ana wasa iri races da horses da mene da doci abubuwa da ana yi Allah ya ce kamar wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniya ba komai ba ne in ba wai mata'ul gurur bi ma'ana abu na gurur ne abu na fek kun san ma'anar gurur ne yanzu in gaya maka kama a a yau na baruwa ba ne sai in gaya maka kama seven up ne saboda kala guda daya ne ta man da ke ka sha zaka sabu abu mai zama ruwa a yaka ne duniya ya zama ba komi ba ne bi ma'ana abun da mu muna ana cewa muna yi attaching value abubuwan da wurin da duniya bai ke ba a wurin ne muna sa duniya wallahi duniya ba komi ba ne Allah ya ce illa mata gurur fashe mata ai iri jin daɗi ne wanda ba na gaske ba ma don ya ce wa yana dara al'akhirati lahiyar hayawan aini rayuwa da rayuwan da mutum zaka yi kuma ka ji dadi sosai kuma wanda zai zamanto na abadiyya shine na ranar tashi alkiyama bi ma'ana rayuwa na aljanna kuma in ga maka tun da allah subhanahu wa ya ce kamar duniya ai fake ne ba original ba duk abubuwan da yana duniya gaba daya fake ne ko ruwan da muna sha ma fake ne duk abincin da muna ci ma fake ne saboda shi ne da ka duba cikin littafin Allah subhanahu ta'ala Allah ya sifanta aljanna muna kuma ya ga muna irin abincin da zamu yi amfani da shi amma malamai masu tafsir sun ce kamar duk abincin na gaba daya ba guda daya cikin su yana duniya da aka ce kamar za a yi amfani da banana a cikin aljanna ba ka yi banana da muna ci a nan duniya musamman na nigeria wanda ana sa menene ana kabar koko menene ana sawa a yi fake ne fake kuma na nigeria amma shi ne original fake don akwai fake akwai fake fake akwai original fake subhanallah saboda shi ne duniya ba komi ba allah ya ce cikin suratul kaf wadrib lahum matsalar hayati duniya ya ce ke manzon Allah ka ba su misali na duniya example na duniya menene duniya ya ce kama in anzalna min sama kama ruwa ne an sauko da daga sama fakhtarat bi na batul ard kuma ruwan na ya samu kasan da be babu ya busheshe wanda ba za ya yi gona a wuri kuma ya fara yana fitar da masara da sinkafa da abubuwa yana kawo muna wake kuma daga baya zaka ga abun kuma zai bushe kuma kuma daga baya kuma ba kome ainihin duniya kenan saboda shi ne wanda zai zama to mai wayo a za ka sa duk lokacinka yani za ka samu akira kuma da ka samu abu karan a nan duniya shi kenan ya ishe ka saboda shi na cewa husmina duniya ma ta yassar wadai an duniya ma ta assar ka doki abu kada wanda zai taimake ka a ran tashar kiyama a cikin duniya wanda zai jawo maka matsala a nan duniya kuma a ran tashar kiyama kabiru da na buba gaba daya saboda shi ne cikin guda daya cikin mawaki na malame waɗanda masu waka wanda zai idan ka saurari wakansu zai kara maka tsoro Allah subhanahu wataala kuma da imani yana cewa hiya duniya aqallu min alqalil ya ce duniya ba komi ba ne kirimi abu ne kuma da aka ce aqallu min alqalil ya ce ba abun da ya bi ma'ana hajimi resize na duniya ba abun da ya zama to kenan kamar na duniya gaba daya wa ashikuha azallu min dalil duk wanda yana neman duniya kuma a by force by power by force dole sai na samu duniya a shi wannan mutum ai wannan mutum da ka gan shi ma bai kamata ka bashi shi dan wani respect ma saboda zai je ya ce a ramu zai ya keshe wani kende waɗansu mutane suna yi shi ba ruwansa ya samu kuɗi ne kawai ko sai ya je ya keshe ni èyí kidnapping ni e sata eyi e hijacking property na wuri ne a shi ba ruwan shi ya e samu ne kawai idan ka yi magana halal ko haram ma a shi ba ruwan shi ya samu ne kawai da wannan duniya ma da baka samu ba yau ai ba garanti da ka mutu ka mutu kenan ai bi mana ka zama to loser kenan baka samu komi ba saboda shi yace tusimmu bi a ai duniya yana da siri yana mai da wadansu ba sa su ji magana kan da muna yi magana duniya yanzu wani zai ce wani liman shi bai sa komi ba ai bai sa muna na kiran duniya ba wa tu'mi kuma zai sa wadansu kama a to kama makafu ai ba zai gani ba wa mutahayyiruna bila dalil kuma nawa ne mutane da suna neman duniya saboda duniya da suna neman ba soro Allah ga suna yau suna na cikin prison kuma ga wadansu yau ai su da kansu ma sun rasa rayuwarsu ma sun mutu kuma ga wadanda ba su neman duniya a to Allah ya riga ya rubuta komai da komai kuma ga Allah yana ba su saboda shi ba wai da karfinka ba ne kuma ba wai sai dole ne yi da mai da Allah ya so ba tun kasu sai ba zai baka duniya ba je ka karanta annabawa wani ne mai kudi a cikin su wanda yana da wadata sosai in ba wai annabi Suleiman da annabi Dawud yawancin su ba su da komi kuma ka duba sahaba na manzo Allah za sala yawancin su kuma ba su da kudi in ba wai usman kuma Abraham bin Auf da eh, Abu Ayyub ansari yawancin su ba su da shi ina magana a ce kama kudi mai yawa a ce kama irin kudin da ke da kyan kama ba ka bukata abun saboda shi na karshe ai ga wata nasiha ai muna na a karshe wata na, eh, eh, na islamic calendar wata na zulhijja yawa muna da kwana 28 a cikin wani calendar kuma kwana 29 bai ma'ana ana cewa we are rounding up kenan kuma wadansu ba sani ba za mu yi crossing daga year 1439 na ijiriya zuwa year 1440 ko ba haka ba ne 1440 ai ke a mumi ne ai kana da duci ana ce kama daur shi ne menene ya kamata ke kayi a mumi ne kuma a musulmi a yi zaka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a yi celebration don da ka je some wurare a nan nations aka gan suna yi ijira ijira occasion ko program ko menene ko ana yi abubuwa haka i does not need abu da ana so a wajenka shine ke ka sani kama ka yi crossing daga 1439 zuwa 1440 eh, kuma ka sani kuma da allah subhanahu wa ta'ala ba ruwan shi da wani wata ba ruwan allah subhanahu wa ta'ala da january da february abu da allah yana amfani da shi a cikin lissafi na allah subhanahu wa ta'ala shine muharram zuwa zulhijja saboda shi na Allah ba zai ce ku je ku yi hajja cikin January ba ko ya a yazumi cikin February ba ruwan Allah kuma da za a kira ya idda na mace a yana amfani da ijiriya ne ba wai na miladiya ba anything ko za a rubuta agreement ne mutane ba su sani ba do nasu fake ne ai namu ni original nasu santa za a ce 29 santa a ce 28 ko santa a ce kama 30 santa 31 wani iri lissafi kenan amma na Allah 29 ko 30 abun kenan saboda shi ne ya kamata mutum ka yi amfani da shi eh, da shi kuma ka gane kamato kende ana crossing daga 1439 zuwa 1440 to ai rayuwar na kuma yana wucewa kenan babban nasiha kenan ka yana wucewa kuma zaka duba ka yi accountability makenka menene na yi 1439 me zan yi 1440 eh, kuma karka manta insha Allah kama muharram shine farko wata na islamic calendar na hijriya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yayi azumi kwana tara na muharram sai ya ce kama insha Allah inda Allah ya birni na yi rayuwa zuwa zakara mai zuwa insha Allah za yi kwana tara kuma kwana goma kuma manzon Allah ya rasu kafin wannan lokaci saboda shi ne ya zama to suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda lokaci ya kai insha Allah za mu tuna mai juna ayi azumi kwana tara na wata na Muharram kuma kwana goma kuma wanda yayi yi kuma ga ka shine Allah subhanahu ta'ala zai yi amfani da kwana guda biyu azumin da ka yi ya share maka ka gaba daya kuma wannan saga'ir ba kaba'iri ba ne karami karami zunubi kaba'iri dole na yi khutba last week dole sai mutum ka kawo sharaci na tauba shine kaida na sane kande na kiraya kuma ba zan ba zan maimaita ko yau insha Allah don da yana so ya saurara ka je YouTube insha Allah zaka samu subhanaka allahumma bihamdik nashara la ilaha illa anta nastaghfiru wa natubu ilayk subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin